ta ke studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarin amma da farko ga muhimman kanan nasu. Kwamitin kare hakkin ɗan adam na ƙasa na CNDH ya gabatar da wani binciken nazari kan ƙalubalen shimfiɗa yarda tsakanin jami'an tsaro na cikin gida da al'umma a nan yamai akwai mu da ƙarin bayani. a yau takwas ga watan satumba duniya na bikin ranar yaƙi da jahilci a cewar hukumar ƙirga ta inas fiye da kashi 70 cikin ɗari na 'yan nijar masu shekara goma sha biyar da fiye kuma yawanci mata suna fama da jahilci shugaban reshen farfado da ƙasa a ma'aikatar kare muhalli ya ba da ƙarin bayani kan alfanun farfado da ƙasa shine rahoton mu na musamman. To madala yanzu ga naku ɗaya na bin ɗaya wata haɗuwa ta musanya kan binciken nazari bisa ƙalubale na kasancewar yarda tsakanin al'umma da jami'an tsaro cikin gida. da ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta cndh ta shirya a yau da safe na gudana sai dai bai kamata ba a ce 'yan ƙasa suna ɗari-ɗari da jami'an tsaro in ji shugaban kwamitin cndh mati alhaji musa a cikin rahoton salamat kadiri les forces de défense et de sécurité sont au service des citoyens. Euh, jami'an tsaro suna aiki ne don 'yan kasa. Kenan bai kamata dan kasa ya ji tsoron jami'an tsaro ba. Kamata ya yi su zama masu ba da kariya. Kuma don haka ta kasance sai ya zamanto an samu hulɗa ta yarda. Don wannan ne a fuskar hukumar kare hakkin adama ta ƙasa muka sa aka gudanar da wannan bincike domin a iya gane menene tushen abin da ke hana ruwa gudu yake hana kanar alaka mai kyau tsakanin al'umma farar hula da jami'an tsaro. Ya zama wajibi mutane su ɗauka cewa jami'an tsaro suna nan ne don kare lafiyarsu da ta yansu mu kokarin da muke iya kawowa shine mu gudanar da wannan tattaunawa da bincike da kuma nazari a gano matsalar sannan a san ta yadda za a yi a maido zaman lafiya da tsaro da kuma kwanciyar hankali a cikin kasar mu da yankin mu An kaddamar a ranar Talata a Madawa yankin Tawa da muhawarar farko ta jiha Fudema bisa taken haɗin kan 'yan ƙasa a tushen ci gaban tattalin arziki al'umma da tsaro bikin ya gudana a gaban hukumar yankin da sarakunan gargajiya abdulrahman muhammad Moktar shugaban kwamitin tsare-tsare ya yi wa hamza noman ƙarin haske wannan taro mun tsara shi mun kin kadar wanda 'yan madawa resortisan da kuma zamana cikin mada. su taru su zamna tsakanin su bisa matsalolin da suke wasu cikin jihar mada. akwai duka masu aiki rashin gwamnati da kananan hukumomi meri da sauransu duka dai masu aiki bisa harka gaban kasa samari da 'yan mata kowa da kowa kowace kush mutane su zo su zamna su yi dialog dan saboda a bisa abin da gare mu na ainihi wanda muka sani ga uwaye da kakanni zumunci koyon social kenan bisa wani koyon su sarkin ce muke tsammanin za a yaki da talauci rashawa da wasu abubuwa a matsayin mu na yan mada muna so mu kawo gudunmuwan abun ya shahi komin shida na department kin mada cikin tsare-tsaren forum komin kin na shida duk mun taya mun gana da mutane har so biyu mun ga merori kungiyoyi na matasa na mata da sauransu mun hira da wannan jama'a mun je kuma wajen sarakin gargajiya mun yi musu bayani bisa ma'ana wanga taron muna tsammanin zumuncin nan namu shine zai zama mana kariya bisa ga matsaloli da ke fuskanta Hukumomin tani da sarakunan gargajiya na jihar sun halarci wani dandali a ranar Talata da ta gabata. da aka keɓe kan zaman lafiya da zaman jito a tsakanin al'umma na ƙaramar hukumar karkara ta tanya karimani ibro firifan jihar tano ta a cikin rahoton mamman Alhassan. dalilin da ya samu ka tsara wannan taro me ya samu ka zaɓi santar na abdin naze kowa ya sani in ba zaman lahiya babu ci gaba ko mun ka gani ya dace wannan yanki na abdin naze mu je can a zamna a tattauna duk sarakin gargajiya na gundumar tano magajin nan gari kwamiti na security matasa duka wakilai na jama'a amma wannan yanki su har yanzu kiran da muke basu karɓe shi ba to shine mun ka ce ya dace mu tai wajen su a zamna tare da su a tattauna mu san menene yake sa su wannan aiki a duba a gani menene ya kamata a magance wannan abu gungu guda ya hiddo muna abubuwan da yake za su maganin wannan ciwo wakilansu sun zo sun saurare mu sun ji daɗi yanzu abin da muke jira sakamako na alheri a takaice kun ji abubuwan da sun kasa mun ka zaɓi wannan yanki na abdulnazi sai kuma a yau ne ranar ƙasa da ƙasa takwas ga watan satumba ta yaƙi da jahilci ranar na da muhimmancin gaske ga al'umma a niger a cewar hukumar ƙirƙirga ta ines fiye da kashi 70 cikin ɗari na al'ummar niger masu shekaru goma sha biyar da fiye ba su iya rubutu da karatu ba kuma yawancinsu mata ne haka na, kawo rauni ga zamanantar da tattalin arzikin ƙasa a cewar hukumomi rahilatu usmana ta fassara mana rahilatu usman ta haɗa mana wannan rahoto a cikin fassarar gungu muhammad dantani Karatun yaƙi da jahilci manuni ne mai mahimmanci ga yawaitar sa hannu ga aiki don ƙasa ɗaya daga cikin madogarun halarta mai auni ta al'umma ga ayyukan ci gaba a cewar ministan bada ilimi na ƙasa Profesa Ibrahim Natatu. Tsangayar lissafe-lissafe alƙalmanta su nuna cewar ƙasar Nijar na cikin jerin ƙasashe da ke da kaso mafi ƙaramci na ilmantarwar karatun yaƙi da jahilci kaso talatin cikin ɗari a a shekara 2021. Duk da haka gwamnati da abokan hulɗarsa sun jajirta ƙoƙari domin sassauta kason rishin ilimantarwa cikin ƙasa. Tuni ma gwamnati ya amince ma siyasar ƙasa bisa ga karatun yaƙi da jahilci da ba da ilimi kan dubarun aiki wanda za a horar da masu shekaru a kuma maido sanya adadi mai mahimmanci na yara da ba su je makaranta ba a cikin tsangayoyin ilimantarwa ga ayyuka. A cewar ministan ba da ilimi a shekara 2019-2020 gwamnati ya bai wa kimanin mutum dubu talatin horo fiye da rabin su mata ne da 'yan mata ya kuma ba da sanarwar kowace shekara har ya zuwa shekara 2026 zai maido masu shekaru dubu saba'in da matasa dubu hamsin 'yan shekara tara zuwa sha hudu da ba su je makaranta ba ko suka fice daga makaranta. Studio Kalangu na shirya wani taron karama juna sani a maraɗi daga ranar 8 zuwa 12 ga watan Satumba zuwa ga masu gabatar da shirye-shirye na rediyo abokan hulɗa bisa taken shirya muhawara da halartar masu saurare a cewar shugaban taron wato na Studio Kalangu Aliyu Abdu wannan yana da muhimmanci. Gare shi gade bayan nashi a cikin rahoton Muhammad Mamman. A cikin kafafen yada labarai a bukkanin hulɗa muna shirya shirye-shirye na radiyo da ake kira ana ba da ra'ayoyi. Wasu shirye-shirye na nishaɗi ne wasu kuma na muhawara ne. Amma a wannan karo muna so mu fito da waɗansu dabarun shirye-shirye wanda za a yi tsari shiri mai kyau wanda ke da maudu'i kan al'umma. Wayar salula dai hanya ce mai sauƙi da ke baiwa mutum ya faɗi ra'ayinsa tare da masu yin muhawara da masu saurare. Masu kira domin ba da ra'ayoyinsu dangance da abubuwan da suke wakana. Gurin da muke da shi shine baiwa masu gabatar da shirye-shirye damar sanin menene shiri na kira, yaya ake yin shi, yaya ake rufe shi, ya kuma ake tunkarar kiyaye kiraye-kirayen waya da wasu kalamai da ba su dace ba daga wasu masu saurari. Fiye da iyalai saba'in ne na ƙauyen Wankama cikin ƙarama hukumar ɗan Candu jihar Kwalo suka rasa muhalli tun ranar 16 ga watan Agusta. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya suka janyo ambaliya da faɗuwar gidaje a cewar wasu shugabannin iyalai suna cikin filin makaranta dalilin kiransu a cikin rahoton Saidi Abdu Ditan. Ga munan cikin halin haƙula'i ba mu da ɗaki kayanmu dukka na ƙasa dukkan mu cikin makaranta muke. Mutane na da yawa in ba yanzu ba da wasu suka samu ruhuna suka fita daga nan. Muna da yara da matansu sai dai in ka samu ɗan ledar ka sai ka je ka yi rumfarka. Cikin makaranta ne mata suke mu kuma a waje muke kwanci yanzu muna yi wa sauran mutane rumfuna. Mun tsammani za a kawo muna tantuna amma ba a kawo ba. Mutane na kawo muna shinkafa wallahi mutane ba su da wani rashin lafiya matsala da ita ce ta wurin kwana da kuma abin da za a ci. Tun zuwa mu nan garin wankama ba mu kwana yadda ya kamata ba mu da abinci isasshe cikin runhuwa muke ba mu da kuɗi kuma na sayan zana da dai wasu abubuwa da ya kamata a yi runhuwa ina da yara bakwai babansu ya yi bulaguro muna cikin matsaloli da dama musamman ma wajen zama da abinci shekaran jiya mun samu taimako na sabili da abinci kowane irin taimako dai gaskiya muna son shi muna cikin matsaloli. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta samar da ƙarin taimako na sefa miliyan 225 domin tunkarar sabbin ambaliyar ruwa a Nijar, a cewar ta sanarwa ta ƙungiyar Tarayyar Turai da aka fitar a ranar jiya. Kuɗin za su taimaka wa iyalai dubu uku cikin yankunan Yamai, Tilabiri da Doso. Haka kuma kuɗin za su taimaka wajen aikin jin kai na wadda kai kan haɗuran kamuwa da cutuka da ake samu a lokacin ambaliya da kuma karɓar mutane da suka gudu daga matsugunansu a cewar sanarwar. Lokacin damuna na tafiya da bazuwar cutar zazzabin cizon sauro a Nijar tun ranar Litinin da ta gabata liktar CSE ta nishara da ke Cirozerin ta fara samun mara lafiya na zazzabin cizon sauro mai tsanani a cewa babban jami'i na CSE ɗin lokaci ne da ake samun masu mara lafiyar algabe da annusura na likitar sunishar a cikin rahoton ahmed felan Muna da yanzu haka fiye da marasa lafiya goma sha bakwai da ke kwance wajenmu wanda suke ɗauke da masassarar cizon sabro mai tsanani. Hawa-hawan masassarar ta hayyaka a nan ciro. A ƙa'idance rigakahi daga wajen al'umma ya kamata ya soma. Tun shekara dubu biyu da goma sha tara gwamnati ya girka tsarin rarraba gidajen sabro kyauta a faɗin jihar Agadis. Bana kuma wani proje ya baiwa dukkan yara ɗaliban makaranta gidajen sabro kyauta. Akwai lamarin tsafta don a kaucewa dauda akwai kuma kwancin ruwa a wajen mu yin magani ne akwai masasar da ba ta da kaifi akwai mai tsanani marasa kaifi muna ba da ɗiyan haɗiya mai tsanani kuma muna kwantar da maras lahiya a wajen a yanzu dai akwai magunguna da dama yan haɗiya da kuma allura akwai su a nan asibitin ciro matsalar ita ce lattin da ake sawa kamun a zo a gida ne ake tsayawa a maganin gargajiya maras lahiyar yana zo mana ne cikin matsanancin hali ita ce matsalar tsarin farfado da ƙasa hukumomin ƙasa sun ƙirƙiro da dubarun farfado da ƙasa tare da taimako musamman ma a yankunan noma laftana kanal sumana isufu eh, shugaban reshen farfado da ƙasa mai ma'aikatar kare muhalli ya ba da alfanun wannan tsari a cikin rahoton rahilatu sumana la regeneration naturelle Aikin farfado da itatuwa na filayen noma akasari ana yin sa ne cikin gonaki inda aka yi kokarin gano sabbin itatuwa a kula da su sana a yi amfani da su. Domin tun a shekarar 2020 an ɗauki wani kuduri kan kare farfaɗaɗɗun itatuwa inda a ayar doka mai lamba takwas ake baiwa duk manomi ko ya kasance cikin gonarsa ko ta jama'a damar ya tantance ya kula da nau'in itatuwan da yake so ya kuma yi amfani da su amma tare da sharaɗin kare muhalli da kuma mutunta hakokin mutane. Haka na nufin a yau idan manomi ya shuka itatuwa cikin cikin gonarsa ko kuma yake kula da su yana iya amfani da su tare da kiyaye ka'idodin muhalli da hakokin wasu mutane daban. kenan mutumin na iya zaɓen wani nau'in bishiyar da zai shuka a gonar shi sai daga baya ya amfana da shi. Haƙiƙa haka ne, kuma ma'aikatan kare muhalli da gandun daji na nan domin su nuna musu yadda ake yi kuma su raka su domin a kai ga sakamako. Ma'ana za a iya samun ice, za a iya samun ganyen itatuwan don cimaka, don maganin gargajiya da kuma abincin dabbobi. Saboda akwai lokacin da ake amfani da ganyen itatuwa a ciyar da dabbobi, musamman a lokuta masu matsalar abincin dabbobi, da a cece su kuma su koshi sosai. et avoir des animaux d'un bon poids. Menene tasirin wa'annan bishiyoyin ga ƙasa? L'impact de ces arbres sur le sol, ça a été quand même démontré. Tasirin waɗannan itatuwa kan ƙasa, bincike-bincike da yawa na kimiyya sun tabbatar da cewa ya taimaka wajen inganta ƙarfin ƙasa, wato damar sama amfanin gona mai yawa da kuma inganta yanayi. Saboda a wurin da ke akwai itatuwa masu yawa, yanayi na yin kyau. Sannan kuma ana samun tashin mabambantan itatuwa domin ta hanyar wannan aikin farfado da itatuwa, al'ummomi sun fara maido nau'o'in itatuwan da suka fara ɓacewa kuma ana samun sakamako mai kyau. Les bon résultat. To yana gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Ba yanzu bari haɗa ku da Hasimi Karim Hasimi Guruza wanda zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.